يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na umdatul ahkam na al-sheikh abdulwahid abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi wanda muke gabatarwa a nan masjid kitabu sunna alaman hajji salatiya masjid abi huraira a wannan unguwa ta tashar ɗan fulani a garin biyu jihar borno muna daren talata daren ashirin da hudu ga watan farko watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arbaniya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da daren ashirin da hudu ga watar tara watar satumba Miladiya shekara dubu biyu da goma sha tara mun yi karatuttuka saba'in da tara mun yi karatuttuka saba'in da tara yau karatu na tamanin cikin insha Allah ta'ala alkhairawi ba mu su yau shi ne karatu na tamanin cikin muna na kitabul hajji babun fasil hajji ila al'umra babin fata hajji ya da umara za mu tashi hadisi na باب نبي الكلام آه، او حديث نبي انا عبد الله بن عمرو حكره انا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اصحاب حديث النبي عبد الله بن عمرو الله جار مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف للي النبي يا ضيع وقف يا ضيع في حجه الوداع a hajjin bankwana faja'alu ne suka sanya yas'alu lahu suna masa ne tambaya mun yi irin sa bukhari wa qala rajulun sai wani mutum yace lam ash'ur ban sani ba lam ash'ur ban sani ba fa halattu sai ne aski qabla an azba kafin in yanka فقال سعلم في اذبح اي ارجع ينسى كلمة اذبح معنى ينكرك ولا حرج باب مه بالي ولا حرج بالي ليس على الاعمى حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وقرا yace wa a akhar wani kuma zo ba qala sai lam ash'ur ban sani ba fa na harku sai na soke dabba na harku fa salli li rabbika sai na soke dabba qabla an armiya kafin in jifa jamratul aqaba kenan qala sai annabi ta irmi yi ka wala arz babu laysa fa ma su ila ba tambaye shi ba yau ma izin a wannan ranar an shay'in game da wani abu kuddima da aka gabatar wala ukhira ko aka jinkirta illa qala sai ya ta if'al wala hadath kai babu ne wannan mun mun yi bayani a kitabul ilmi cikin sahihul bukhari a babin ya halarta mutum ya amsa fatawa wajen jifa sai muka amsa wannan a wannan hadisin jama'a ranar goma ga watan zulhijja a ranar ana ayyuka guda hudu akwai jifa amma jifar ana ce masa jamratul aqaba da dutse bakwai ake yi wuri ɗaya ake jifa amma rana na sha ɗaya da sha biyu da sha uku ana jifan ne da duwatsu ashirin da ɗaya bakwai a wurin farko bakwai a wuri na biyu bakwai a wuri na uku to kaga ana jifa ana yanka ana aski ana dawaful ifada wannan duk ranar goma ga watan zulhijja ranar layya to an fi so a jeranta su to sai wani ya zo bai samu ya jeranta su ba ya ce ya manzo Allah lam ashkur ban sani ba bisa rashin sani fa halattu sai na yi aski kabla an asbaha kafin in yanka a ka'ida kuma ana son ka yi yankan kafin ka yi aski kenan ya gabatar da aski a kan yanka kala ba ƙara sa na bisa isba wala harin yanka babu ne. wadda a akar wani ya zo faƙala sai ce lan ash'ur ban sani ba don lan ash'ur ban sani ba wa hum la yash'uruna ban sani ba fana harfi sai na soke dabba ta kabla an armiya kafin in jifa wanda ka'ida sai ya yi jiban kafin ya soke dabba kada ta daga ce irmi wala harfi yi jifa babu laifi ba ma su ila an yau mai izin ba tambaya annabi wannan ranar ba an in game da wani abu kuddima da aka gabatar wala ukhira ko aka jinkirtar illa qala in al wala harfi sai ya ce yi babu laifi wannan hadisin jama'a abdullahi dan amri dan asu yana ba mu labari abubuwan da ya dace a jera su a ranar goma ga watan zulhijja kuma a hajjatul wada'i wasu sun zo aikin hajji ba su jera shi ba kuma suka tambayi annabi kuma bai ci hajjin su ya bai ci hajjin su ya yi ko bai sa su yanka turiya na yanka ko na azumi ko ciyar da miskinai ba wannan yana nuna sauƙaƙawa dama wata ƙa'ida ta cikin ƙa'idojin musulunci addini ne ba shi da tsanantawa yuridu lahu bi kumul yusra wala yuridu bi kumul usra yuridu lahu an yukhaffifa wa khuliqa al da da'ifa ma an alayka al-qur'ana litashqa Ku kaga madadin annabi ta aikin hajjin ya rushe sai annabi ya ce shari'a ta karbi uzurinsu tun da ba sani ba babu laifi to dama shi shari'ar musulun suna da ka'ida ta attafir wata yasir sauƙaƙawa da sassautawa a ukaimin ya ce wani hadisin ya ba mu fa'idoji guda shida fa'idar farko kamalar nasihar annabi sallallahu alaihi wasallama da kwaɗayinsa wajen karantar da al'umma a aikin hajji yana wurin jiba amma yana ta amsa fatawoyin jama'a daban-daban sai na biyu mai tambaya ya gabatar da uzurinsa in ya saba shari'a an gane ko ma'ana ka gabatar da uzurin kafin ka faɗi laifin kaga wannan mutumin da ya zo ya madadi ya ce ya manzo Allah halabtu qabla an azbaha wa lam ash'ur nayi aski kafin na yi yanka amma ban sani ba sai da ya gabatar da uzurin ya ce lam ash'ur ya manzo Allah ban sani ba sai na yi kaza kafin kaza ban sani ba sai na yi kaza kafin kaza in za ka zo ka yi tambaya ka za ka tambayi malami ina sallah kana sallah ne baka sani ba sai ka yi magana Ko kar ka zo tambaya sai ka ce ai ina sallah sai na yi magana a sallah amma ban sani ba ka fara gabatar da ban sani ba sai na yi magana a sallah kaga an ya rika gabatar da uzurinsa kafin tambaya da yin kasa wani mai saurin baki ba zai tsaya maka gama ba sai kada ya kasance ina aika rushe an gane ko to shi ya sa suka gabatar da uzurinsu kafin tambayar sannan ko na uku abinda aka fi so ranar aikin hajji jama'a a jera waɗanda ranar hajji babba ranar layya a jera waɗanda abubuwa guda hudu a jere an fi so farko a safiyar ranar ka fara jifa daga jifa sai yanka daga yanka sai aski daga aski sai dawa kulifaba jifa sai da farko so a jere sai da mara tukuna ko ba gaba zai zafi da kuma daga na sai yanka sai aski sai da wakul ifamu a sannan ko na hudu lalle saba wannan jerin bisa rashin sani ba laifi to inda sani ba za mu zo karfa na biyar usaimin ya ce wani ya nuna mana sauƙin shari'ar musulunci kana gwada shida shar'antuwar malami ya tsaya musamman a inda ake wata ibada ibada tana buƙatar ilimi to ba ta je samu hotel kawai iska ya rika hura shi ba ko AC ya rika hura shi ba musamman a ce an ɗauke ka kai amirul hajji ne ko members ne na karantar da ayyukan hajji ya zauna a inda akwai taron jama'a zan a rika tambayar ba ya gaga wata matsala ce yana aiki da lokaci lokaci yana kwarewa ba za a maimaita mai shi ranar ba kare in a araba ne to a matsayinsa na mai warware mutane matsalar su ya zauna cikin mutane shi yasa adal akalli za a tafi aiki hajji ake samu abin members na aiki hajji su ma sai a yi musu bita aiki hajji in sun je kuma ba wuri ɗaya za su tsaya ba wani ya tsaya ta can wancan ya tsaya ta can ma'ana don warware wa mutane matsalolin addini ta sa za ga jami'atul islamiyya a madina ba ta kasa a gwiwa tana watsa ɗalibanta ta ba da alawus masu tsoka don wayar wa mutane aikin hajji da shi jami'a ce akwai mutanen kasa daban-daban akwai mutane akwai 'yan najeriya 'yan nijar 'yan kyamaru akwai 'yan japan akwai 'yan amerika akwai 'yan europe mana mutane ne ne daban-daban su a watsa su a ba su alawusu ka kowa zai doci inda 'yan kasar da suke kuma ya san yarensu kaga zai yi kokari ya rika wayar musu da kai bayan kuma kowace jihohi a najeriya zaga tana tura ire-iren wayannan da suke kokarin wayarwa masu aikin hajji kai don wani wayarwan kayi masa a gida har yanzu ba zai isar ba sai an je san kana azarta kan hanya wanda ke to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a inda kowa zai ganshi yana ma kan raƙumi ne kowa sai zo ya rasulullah ga abun da nayi sai ta bale sai ta bale shi wannan to jama'a wannan shine hadisin ba mu dauko dogon shar'a akan sa ba da shige hadisin mun karanta shi a sahihul bukhari kitabul ilmi sai dai sha abdullahi ibn abdurrahman ibn uh, salih ali cikin littafin abuna taifirul allam shi ma ya akwai tsokaci da ya yi a kan wannan tsokacin da ya ce ranar goma ga watan zulhijja ana kiransa yawmul hajjil akbar shine ranar hajji mafi girma an kira ranar hajji mafi girma domin a ranar mahajjaci yake abubuwa guda hudu amma in ba wannan ranar ba babu ran da ya taba hada abubuwan nan guda hudu ko ranar wani goma tara ga wasan zulai da tsayuwa araba kadaye ko da ya zo aikin hajji a ranar farko ya yi hajji ko ya umara abu biyu ne kawai tsawafi da sa'ayi to amma a wannan rana ce yawon hajji al'azumari zai yi abu hudu kuma duk duniya duk duniya muna tarayya da su kuma a ɗaya daga hudu ɗin ta su za su jifa za su yanka za su aski za su ɗawa su ifada to mu za mu tarayya da su a duniya wajen yanka don ranar layyace sannan kuma wannan rana yana da cikin rana da take da falala kuma rana da azabi so a samu farin ciki a zuciyar duk musulmi a duniya musamman ma mai aikin hajji wannan rana ce ta musamman a gare shi don rana ne akwai jifa akwai soke dabba akwai aski ko rage gashin kai na hudu kuma akwai dawaku alifaba wanda za ta fi baitul a tace zai da maka ya yi dawakin ifaba sannan ya dawo kuma ya ci gaba da zaman su amina na kwanaki uku an fi so ya fara jifa domin jifa ɗin me yasa aka fi so a fara shi a rana suka ce domin gaisuwa ne kamar yadda in ka zo masallaci za ka yi tayyatul masu to ka shigo na jifar shine gaisuwa an gane ko a shek sali ali basam ya sake wani hasashe akan farawa da jifa a wannan rana yace amma ba wai ya karanta a wajen wani malamai cikin salafu ba kawai yana ga tunaninsa da basirarsa ne ya sace ne yake ganin haka yace mai yiwa a cikin salafu wani ya faɗa bai sani ba amma yace abin da ya faɗa din in daidai ne daga Allah ne in kuskure ne daga shedan ne me ya hararo abin da ya hararo yace za mu yanzu in za ka fara karatun alkur'ani farko ne ake so ka fada eh a uziya a'udhu billahi minash shaitani idan qur'ani ne yace fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitani rajim to farkon abin da zaka na karatun alqur'ani shine kai a'udhiya to tunda ka shigo mina zaka yi ayyuka guda hudu dama a'udhiya a karatu ai jefe shaidan ne ai shedan ka harba ka dirka masa harfashi ka ce a'udhu billahi minash shaytani ka gizon ka yi saboda haka shi yasa idan ya zo mina aka aka zai fara ne jifan shedan shi matsayin a a'udhiya a wannan ranar an gane ko kaga in ya je mai yi a a'udhiya ya kori shedan sai ya samu sauƙin gabatar da waɗannan ayyuka ba tare da shirin ya sa masa riya ya sa masa nawa a aikin ba kuna fahimtar wannan to shi yasa farkon abin da aka fi so a yi a wannan ranar jufa? sai na biyu aka ce soke dabba don daga yi jifa a zub da jini don zub da jinin alama ce ta kaskantar da kai da da'a da biyayya wa Allah kuma abin da ya aka fi so a yi yanka ɗin kaji a je a yi su alfi su ɗawa fulifaba ana son wannan dabbar a yanka da wuri a fasalta da wuri a gasa ko soyawa ko dafawa don mabukata su ci da masu jin su ci don a gabatar da sauran abubuwan da kwari jama'a an gane ko kaga in ya so ya yanka ya gasa ya ci kaga ya je eh, aski da dawafin ba ya ci nama ta ya samu kwari kun ci wannan sannan kuma kaga shi ya sa gabatar da jifa a yanka don kowa ya zanto cikin farin ciki sai na uku aka ta aski me yasa aka sa aski a nan don mafarin kwalliya don da yake aikin hajji an hana shi kwalliya baya ta yi turare baya yin farce ko ba haka ba ga ya tara gashi ko dama ma ba shi da hula an gane ko to kaga farce don mutum yana nesa ba zai ga hango farcen ka ba amma gashin ka ba zai hango sai ka ga to bari ya fara daukan hanyar shiga ado sai ya aske. an gane ko shi da kenan sannan kuma daga nan sai a tafi a dawakul ifadu wannan tawafi da zai a wannan ranar shi ne tawafinsa na hajji sannan kuma ya kawo ilmukan da wayannan hadisan ya ba mu fa'idojin mun kirga saura ɗaru abin da ya rage mun ji an fi so a fara jifa kafin yanka ko sokewa kafin aski kafin ya kuwa amma hadisin na ya karantar da mu wanda don rashin sani sai ya juyar abin da ya dace a yi na farko ya kai sa na biyu ko na uku an gane ko abin da ya dace a yi sa na biyu ya dada shi na farko ko na uku ya dada shi na farko tun da bisa rashin sani ko annabi ya ce babu laifi to inda gangan fa shi ne tambayar shi ba da bisa rashin sani ba ya san dai abin da ya dace ya fara a wannan ranar jifa kafin yanka sai ya fara yanka kafin jifa da gangan ba bisa rashin sani ba to yaya matsayin haka a aikin hajji. to a wannan gabar malamai sun kafi gida biyu imamu shafi'i da imamu ahmad imamu ahlus sunna wal jama'a cikin abin da ya bi shahara da gare shi sun tafi a kan halaccin haka suka ce da gangan sai za musu wuri an gane ko ya fara da na uku kafin na biyu kafin na ɗaya ko ya ɗauko na uku sai ka na ɗaya sai je na biyu ma'ana da gangan zuwa suka ce hajjinsa ya yi don wannan ruwayar da muka karanta yanzu ruwayar bukari da musulun yadda mai shi ya ce wani tafa na yi aski kafin da yanka na mace ba laifi ba wala harz yanka babu laifi na yi yanka kafin da jifa annabi da yi jifa ba laifi shi suka ce a wannan ranar duk abin da aka tambaye annabi an jinkirtar ko an gabatar sai ce ba laifi sanin wani imamu kabri ya ce ai annabi bai ce ba laifi ba face sai da aikin ya wadatar sai da aikin ya wadatar dan da bai wadatar ba za a ce gyara dan yanzu mutum zai ce maka shi bisa rashin sani ya ɗauka sai an yi sallah ake alwala sai kuna idan da isha'i sai da ya dau buta kai ya za ka yi eh, zai alwala da ba da alwala kai sallah ba sai ji ah, ai ba sai an sallah ke alwalan ba to ai yanzu ka kuce da yi alwala ya sake biyar sallah to tun da annabi bai ce su biya wayanta aikin ba ina ba ta gane yana nuna da don mutum ya yi da ganganci wannan baya bata masa ah, aikinsa na hajji wannan eh, ibn jarir qabri imam qabri shine da wannan magana yace da a ce bai halatta ba to ko da bisa rashin sani annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa ya biya da yace eh, ya yi yanka kafin kaza annabi zai ce sai ya sake jeran sawa ko ya yi kaza kafin kaza annabi zai ce sake jeran sawa domin rashin sani yana ɗauke wa mutum laifi ne amma baya ɗauke masa biya ku fahimta yanzu yadda muka faɗa idan mutum ah, ya zo ya yi sallah sai wani abin da yake bata sallah kamar wannan abin muzi'i wannan da ya zo ya sallah ba daidai ba annabi sai ya kara ya kara ya bai bai ya kara ya kara to da ne karanta da shi kuma ka sai je mai kyau kaga bai yi laifi ba tunda bai sani ba amma bai ɗauke masa biya ba sai da ya ne sai da ya sallah saboda haka da a ce jifan na jinkirtawa da kaza da suka yi da a ce kwata-kwata dama bai halatta ba ne to za a ce babu laifi kan da bisarar da zai amma su rama su biya amma tun da ba a ce su biya ba sai suka ce to wannan yana nuna jerantawa din musabi ne amma don mutum ya jirgita su wannan ya yi sai dai wanda jeranta ya shi lada shi ne maganar imamu kwamri Ah, wannan maganar da imamu shafi'i da imamu ahmad suna tafiya kai shi ne mazabin jamhur na tabi'ai da falafu da malaman fiƙihu na hadisi suka ce ko da gangan ne sai bai jeranta ba to hajjin ya yi sai wasu kaɗan daga cikin malamai suka ce a ya samu matsala in dai bai jeranta ba kuma da gangan domin suka ce rabbul ism ya kun bi halin nisyan wal zahl anan annabi ya laifi ne ga wanda ya fi saman tuwa da zalunci da ya sallama a urne ban sani ba ban sani ba ban sani ba saboda haka sai suka ce to yanzu don haka bisa rashin sani kuma annabi ya ce ku zo anni mana suka fanku ko ya hajjin ku gare ni to annabi jeran waye ko bai halatta mutum ya zo ya yi su ba a jere ba ko ba shi ba ba rashin sani ba Sheikh Ibn Qudama al-Majdi fi littafin al-Mughni yake cewa ba mu san wata sabani ba gaskiya magana mafi inganci a an fi so a jera ne amma bai jera ba bisa jahilci ko rashin sani ya yi bai jera ba bisa ganganci babu wata fadawa a duniya ba wata hadisi a duniya da yake hajji ya samu matsala saboda haka ko da da gangan da bai jera ba to a gashin gaskiya hajjinsa ya yi ba shi da damuwa sai bai jeran tawar shi aka so ku bi littafin muguni na ibn qudama al-munzi to mu dawo kuma waɗanda suka tattauna ko bai jeranta ba harjinsa ya yi to amma tun da bai jeranta ba bisa ganganci sun akwai wata fidiya a kansa ka mai aiki hajji yana aiki hajji ya samu lapsus a aikin hajjin sa galibi yana tattalin miskinai ko ya yi azumi ko ko ya yi yanka to shima shi ma akwai ɗaya daga cikin ukun nan da zai yi bisa fidiya in dai bai jera ɗin ba bisa ganganci yawancin malaman duniya cikin salafu da kuka ha'ul hadis cikin su akwai shafi da imamu ahmad da abba ibn abi rabah sun tafi akan ila adami wujubin jami min al'amil wa duk wanda bai jera gaba da gangan ba a wajibtar masa ya yanka dabba ko ya yi wani abu na fidiya ba ba aza masa ba aikinsa ya yi ba shi da laifi sai da a ce ya bar musa a sannan kuma in kace wajibi ne sai ya yi fidiya to sai kana da dalili ba ka cewa mai aiki aji in ya yi kaza sai ya zub da shi sai ya yi kaza sai kana da dalili a ƙur'ani ko hadisi to ba samu a qur'ani ba ga wanda bai jeranta ba sai yayi yanka ba samu a hadisi ba a wasu malamai kuma cikinsu akwai sa'idu ibn jubair da katada tabi'ai ne sun tabi akan wajibcin zub da jini don allah ta wala ta haliku ru'usakum hatta yabluga alhadiyu mahilla kar ku aski sai dabbar hadaya ta kai muhallinsa sai an yanka ta sannan ko na biyu annabi ya ku koyi hajjin ku daga gare ni to annabi ya jera ah, imam al akram ya ce na ji abu abdullahi ya tambayi wani mutum mutumin ya yi aski kafin ya yi yanka sai ya ce in bisa jahilci ne to babu jini a kanka amma inda gangan akwai jini domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yasa bai umurci wayancan da yanka ba sun ce bisa rashin sani suka yi shi ko wannan da ganganci yayi ibn daqiqul idi shi ma ya kawo magana eh, akan cewa annabi ya ba da amfani bisa wanda ya bisa rashin sani ba wai wanda ya da ganganci ba Imam sin'ani shi ma ya yi bayani a kai ya ce jama'a abinda ya fi inganci da gangan bai jeranta ba to hajjinsa ya yi kuma babu yanka a kai shi ne magana mafi inganci don ba a aza mai aikin hajji jini sai in akwai aya karara ko hadisi karara ka ba samu aya ba ba samu hadisi ba Allah bai aza masa ba annabi bai aza masa ba kai asuwa za ka zo ka aza masa wannan shi ne maganar da ya fi ƙarfi yake cewa lam ya'ti bihi nafsun nabawi nafsi na annabi ya zo ba don da a ce eh, eh, da a ce inda gangan ne sai ya yanka to da lokacin da suka eh, mai ta bayan ban sani ba na yi kaza zuga kaza sai annabi ya ce to ba laifi amma fa nan gaba karka take ko kuma fa inda gangan sai ba hukunci kaza yana karka. kaga manzo Allah zai yi wannan bayanin ba ko da wannan hujjan hukunci akwai sai annabi ya yi ta'alilin sa a daidai wannan wurin domin ka'idar da yake nuna gabar da ake buƙatar bayani to lalle annabi ba zai kaza a wuya ba zai bayani amma tun da bai bayanin ba yana nuna wannan hukuncin babu shi kun fahimta kamar yadda wani ranar layya ya zo da wata dabba wacce take ƙasa da watanni da aka bayar na dabban da za a yi layya da ita don ya yi riga malama salati ne ya yanka dabbar sa ta layya bisa rashin sani kafin a yi sallar idi kuna ji da yanka sai annabi ya zo idi sai ga dabba an yanka ana da ba sai annabi ya ce ina mai wannan dabbar sai ta ga nan sai annabi ce me yasa ka yanka layye ne sai ce layye ne wai na ga yau ana buƙatar nama na yanka da wuri don ya rarraba ban sani ba sai annabi ta ai ka'ida sai an yi ne sai an yi sai an yi sallah ake yanka don haka ba kai laifi ba sai na bisa rashin sani sai dai shafi ga shatu la'am sai dai yanzu nama aka yanka ba layya ba don haka dole ka je ka nemi wata ka yanka kaga yanzu wani yana ba mu wata ka'ida da gabatar da kaza da suka yi din ana ganewa da da gangan ma in kai haji ya rushe to da annabi zai ce sai sun dawo sun jera tun da wannan kaga da yanka dabba ga ai sallar na idi din annabi ya ce nemo wata yanka sai ce ya rasulullah ina da dabba da take kasa da watannin da ya dace a yi daidai da ita sai annabi ce to ka yanka walan tujzi ali ahadin ghayraka banda kai ko ba za ta ba halatta wa wani ba kuma kaga anan da annabi ya yi amma banda kai ban yarda wani yayi ba to kaga anan wanda ya jinkirta wanda ya gabatar nan nan annabi yi irin wannan kwanan ba <laughs> ba ta gane saboda ta yana nuna kenan ko da gangan yayi ba shi da laifi sannan kuma babu yanka a kai akwai har yanzu irin wannan ka'ida akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ihu mutuwa akwai wata mata ta zo ta ce ya rasulallah akwai an taɓa min mutuwa wata ta zo ta rusa min kuka dama a jahiliya in an mutu maka wani ya zai maka kuka tsoron da aka mutu masa za ka je ka ne sai ta ce ya rasulallah na yi alkawarin zan rama mata ita ma ya yi mata mutuwa kuma ya za hana ihu ya za a yi sai annabi ta to na ba ki dama in an mutu mata ki je kirama mata an halatta mutu. amma ban da ke fa wata ko alkawari ma ita zai ba a ba ta wannan damar to kaga tunda a wannan kofa a wancan da abu ne ya takaita akan waɗancan annabi ya ta takaita su ne akan su amma kaga irin wannan sakatar bai sa ga wanda ya jinkirta wani abu ko ya gabatar a ranar goma ga watan zulhijja na ayyukan hajji ba kun bai na bikin saboda aka magana mafi inganci wanda bai jera ba ya bar musu hajji amma arzinsa ya yi kuma babu su biya a kan shi wannan magana na imamu sun'ani yana da ƙarfi ko shi ne maganar ah, imamu shafi'i da muka kawo da kuma imamu abu imamu halittu suna wal jama'a kuma shi ne mazaɓe ra'ayi yawancin salafu ko shi ne maganar jamhurin ulama yawancin malamin duniya kai tsaye sai mu tafi hadisin da yake biye da shi eh, kai tsaye sai mu tafi hadisin da yake biye da wannan hadisin da yake biye da wannan shi ne ah, hadisi na shida a wannan babin. don wani hadisin da muka kawo shi hadisi na biyar a wannan babin an abdurrahman bin yazid an-naqai annahu hajja ma'a ibn mas'ud radiyallahu anhu fara'ahu yarmi al-jamrat al-kubra bi sab'i hasayatin faj'ala al-bayt an yasarihi wa mina wa mina an yaminihi thumma qala hadha maqam alladhi unzilat alayhi suratul baqara عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الرحمن بن يزيد النخعي متم النخعي انه لليش حج يا حج ما ابن مسعود تعرض عبد الله بن مسعود فرآه يرمي سيجا عبد الله بن مسعود ينا جيفا الجمرة الكبرى جيفا ما في جرمه بسبع حصيات لأقوى بقلة faja'ala albaita sai sanya ɗaki an ya farihe a dama a hagunsa daki ka'aba ka'aba a hagunsa wa mina an yaminihi mina kuma a damansa ثم abdullahi ɗan عبد الله بن مسعود يتي هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره هذا مقام wannan shine tsayuwar haza maqam wannan shine tsayuwar ko wurin tsayuwar allazi unzila alaihi suratul baqara wanda aka saukar masa da suratul baqara wani hadisi an karbo daga abdurrahman ibn yazid an-nakhl shine abdurrahman ibn yazid babansa shine kakansa shine qais ibn qais an-nakhl mutumin kufa ne na kasar iraki adali ne yana cikin tabi'ai ya rasu hijira na da shekara 83 to Abdulrahman ibn yazid an-nakhai annahu hajja tabi'i ne sai je aiki haji ma abin mas'ud tare da yayansa da waye ne yayan tabi'i sahabi tabi'u tabi'i na waye yayansa tabi'i to ya je haji tare da abdullahi dan mas'ud wanda abdullahi ibn mas'ud ibn ghafin ibn habib al-hudari ah, ya kasance abdullahi dan mas'ud shine wanda ya musulunta na shida sahabbai da suka musulunta abdullahi dan mas'ud shine a duniya ya musulunta na shida yana da hadisi na hudu a arba'una hadisi an abi abdurrahman abdullahi bin mas'ud رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن عليكم يجمع خلقه في بني تشين يا مسلم ده نشيدا عبد الله بن مسعود ya yi hijira biyu ya samu ladan hijira biyu hijira daga makka zuwa Habasa, da kuma zuwa madina kuma suna haduwa da annabi annabi yake da shi innaka la ghulamun muallam kai yaro ne mai son ilimi tun yana karami annabi ya shaide sa da son ilimi inda imamu ahmad ya kawo cikin musnad lambar hadisi dubu uku da ɗari biyar da casa'in da tara abdullahi dan mas'ud in kana buƙatar wanda yanayin karaktarsa ya kama da annabi to babu kama abdullahi dan mas'ud karaktarsa ya tasirantu da karakta irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin masu yi wa annabi hidima shi ne wanda yake kula da abu uku na annabi idan annabi zai bulaguro abu na farko shi yake kula da takalman annabi duk inda annabi ya kwabe takalma ya shiga shi zai ɗebi takalman ya rike idan annabi zai sa shi zai ajiye shi zai goge a bulaguro shi yake kula da takalman annabi na biyu ko shi ke kula da filo na annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya sauka fila ko shi zai aje wa annabi fila in annabi ya tashi zai tattara fila ya aji. Sannan na uku shi ke kula da aswaki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta yakin badar da yaƙoƙin da suke bayanta sannan kuma shi ya kimtsa ya kafar maki wa abu ja'al a yaƙin badar يتحل كم أبو جهل عن ذلك جونا أبو جهل أي أي رد بو أكانسا وسمعت أساسين يو كانسا شيكوا أبو جهل شيكوا عبد الله ما هو شيء سالم ما سويه يزود كان أبو جهل جب من زعل صلى الله عليه وسلم يد أبو نعيم يقال كم معرفة الصحابة يا أنا شوفوا توحد جرين شام sai na umar dan khattab ya tura shi garin kufa don ya koyar da mutanen kufa lamarin addinin don sahabbai da annabi rasu sun da an warwatsa da su lokacin da annabi yake rayu ka san bai halatta ka zo madina bayan ka zo madina ka kaura ba to amma kaga lokacin manzo Allah yana rayu za su ci karatu a wajen annabi amma da annabi ya rasu ai an gama lacca ko me ya dace su warwatsu a duniya su bada ilimi ko shi ne sai na umar a zamanin khalifancinsa ya tura shi garin kufa ya koyar da su addini ya je yana koyar da su addini kuma aka sake naɗa shi alƙali har zuwa lokacin da sana usman ya kira shi ya dawo madina ya rasu hijira na da shekara talatin da biyu yana ɗan shekara sittin da yan kai an binne shi a makabartar bashiru wannan makabarta da yake jikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina kabarin abdullahi dan mas'ud yana wurin so wannan tabi'i abdurrahman ibn yazid an-naqi annahu hajja ma ibn mas'ud ya tabi aji tare da ibn mas'ud dama idan mutum yana da wayo in ya ji aji aji sai makale jikin malami don kaga a ayyukan ayyukansa zai riga koyon hajji ko yana buƙatar tambaya kaga zai riga tambaya to shi abdulrahman ɗan yazidu na kaɗi sai makale wa abdullahi ɗan mas'ud fara'ahu sai ga abdullahi ɗan mas'ud yarmi yana jifa aljamrata eh, aljamrata alkubra wurin jifa mafi girma eh, shi ne jamratul aqaba jamratul aqaba shine jifan da ake ranar goma ga watan zulhijja shi wuri ɗaya ake jifin da zuwa jifan da zuwa su bakwai kuma ko da shekarun bayan nan aka fi mutuwa a wurin jifa amma da sauran zuwan kaga shi lokacinsa ba yawa sannan kuma na biyu a wurin jifa ɗaya ne amma kaga ya zama na sha ɗaya sha biyu sha uku ɗin lokaci yana da faɗi kuma ranar aikin jifan da kaɗai a gaban gaba su yanka su ne sannan kuwa ana jifar wuri uku wuri na ɗaya na biyu na uku to kaga wannan ya zo ba mamaki wayan sun gama da wuri na ɗaya suna wuri na biyu wasu sun gama da wuri na biyu suna wuri na uku kaga ya rarrage cunkoson kuma alhamdulillah hukumar saudiya ta yi tsare-tsare na wurin jifa din ta zamanantar da shi yadda yake ɗauke cunkoson yadda idan ka zo ta hanyar da ka zo kai jifa ta wani hanya za ka tafi an gane ku to shi ne ya ga ibn mas'ud yana wannan jifar fa bi sar'in hafaya ya yi jifar da tsakuwa bakwai fa ja'ala al-baita an yasari sai ya sanya ka'aba a gefen hagu wa mina an yamini mina a gefen dama abdullahi da mas'ud haka ya jifa ka'aba yana hagunsa mina yana damansa domin da ka'aba ba wai yana dab da ka'aba ba ne kawai ana nufin nahiya da yanzu iya ce zaman da na yi yanzu haka zan iya cewa cikin yana dama na ai kaga akwai tazara yana aguna nahiyar nake eh, ne nake ne yanzu zai iya in ce ka'aba yana bayana kaga nahiyar kenan nake ne mana ya sa alƙibla kenan ta hagunsa mina yana sa. sai ibn mas'ud ya yi jifan sai ta haza maqamu wannan shine eh, tsayuwar allazi unzila alaihi suratul baqara wanda aka sauka masa suratul baqara makam yana ɗaukar wurin tsayuwa sai yana nufin wurin tsayuwa ko yanayin tsayuwa yana nufin yanayin tsayuwa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo jifan yana sanya nahiyar ka'aba hagunsa ne na adamansa yin hakan ba wajibi bane amma musta'abi ne sunna ce musta'abiya idan muke zo jiba ya sa nahiyar ka'aba a hagu sannan kuma ne na adama sai ibn mas'ud yace wannan shine yanayin tsayuwar wanda aka saukar wa suratul baqara shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a don menene bai ce wannan shi ne wurin tsayuwa ko yanayin tsayuwa wanda aka sau zama suratu ali rana ko suratu nisa'i sai ce suratu baqara eh abin da ya sa ya ce nan ne wurin wanda aka sau zama suratu baqara domin shi suratu baqara sura ce da tattalin ayyukan hajji Eh, siffofi aikin hajji da hukunce-hukuncenta wanda surorin ƙwar'anin saura 113 ko suratul hajji da aka kira suratul hajji bai tattari bayanan hajji da suratul bakara kake ɗauke da shi domin suratul bakara ta fara taba hajji tun daga faɗinta inna safa wal marwa ta min sha'irin wanda tsayi tsakanin safa da marwa yana cikin rukunin hajji to ban da bakara ina kawo safa wal marwa kafin suratul hajji babu sannan kuma kaga yana cikin babban rukunin hajji tsayuwar arafa sai za a kwabtun min arafat sun ma a fi domin haizu a fadon nan ban da wannan wani ina da kira arafa na karara kaga babu sannan kuma bakara shi yi bayanin abubuwan da watannin hajji alhajju ashhurun ma'luma kuma shi yi bayanin rukunin abubuwan da aka hana mai aisha hajji yin wanda da bakar babu inda ya bayani faman faraba fi hinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj ko ban da shi ba inda aka yi maganar umara a nan yake wa a hajja wal umrata lillah sannan kuma shi ne ya ambace ire-iren zikirai da za a yi a arafa fai za da muzari zuwa tafiyar za musalifa fai za a asabtu min arafa arafati fadkurullah har ya ba da abubuwan da za a yi wa min man yaqulu rabbana atina fid duniya hasana ya kowar wadkurullah fi ayyam ma'dudat na ayyar tashrik da kuma an hana mai aiki aske kansa ba an aka hana ba wala ta hali goro kun? hatta ya bulu da al'adar ba illa kar ya aske kansa illa lura ya same sa da zai aske ba ban da bakara ba inda aka yi bayani wa man kana maridan auge ya azana ra'su bi to me zai yi fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk a cikin nau'in hajji akwai tamattu'i sai kira kamar tamatta bil umrati ila al hajji me zai yi fa sai sara min alhaji bai samu adalin ba ba fa siyamu salatati ayyamin alhaji. wa sab'ati idza raja'at sai ta abdullahi dan mas'ud ce wannan shine wurin tsayuwar wanda aka sauka masa suratul baqara dan yana tattauna matsalar hajji ne sai dauko baqara a kai ma babu laifi kai bayanin tauhidi kai bayanin tauhidi sai ka ce wannan shine nau'in tauhidin wanda aka saukar wa suratul ikhlas ya zo mana da ai suratul ikhlas kurwa yana karantar da ne tauhidi ina fata an gane a darussan da wannan hadisi ya babu usaimin ya ka darussa takwas na farko shar'antuwar jamratul aqaba kuma ga yadda mutum zai jifa ya sa ka'aba a hagunsa mina kuma a damansa kuma ya nuna mana adadin tsakuwar guda bakwai shi da darasi na biyu fa'ida na uku darasi na uku lallai ka ƙur'ani maganar Allah ne ba saukar da shi aka yi ba halitta ba za ku wani cikin qurani halittar Allah ne to kar ku yarda wannan aƙidar yanzu wajen ku ƙur'ani maganar Allah ne ba halittar ta ba sannan kuma na hudu tabbatuwar ɗaukakar Allah ta zati sai na biyar tabbatuwar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama ta hada maqamu ladhi unzila alaihi suratul na shida ƙarfafa abu da ambaton abin da ya dace da shi kaga yadda aka jingina bayanin hajji da annabin da aka sauka wa suratul baqara abdullahi da mas'ud da fa'ayin wajen yada sunna sannan kuma fa'ayin ka abuci ma'abuta ilimi da falala a cikin bulaguron aikin haji don kada ka samu matsaloli a aikin haji wayannan su ne darussan da ukaimi ya kawo ƙarƙashin wannan hadisu. abu ne rage sha abdullahi ibn abdulrahman ibn salih ali shi ma ya tattauna ya ce mana jifa yana daga cikin ayyukan hajji Eh, jima yana da cikin ayyukan hajji wanda ana yi ne don kwaikwayon annabawa guda biyu kwaikwayon shugaban annabawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da tunawa da sunnar babanmu khalilullah annabi ibrahim alaihi salam don shi ya fara jifa don mai aiki aji ya ji aiki aji yana kai aji tsakanin safa da marwa yana tuna kakar muhajara yana jifa yana tunawa da annabi ibrahim ya yi jifa kuma daidai wannan wurin ya yi jifa kuma da wayannan tsakuwa guda bakwai ya yi su sannan kuma ƙoƙarin nuna adawa da gaba da shaidan ake wannan sannan kuma yana nuna mutum yana imani da ubangijinsa da imani da gaibu ai baya ganin alzama kaga wata sunna aka ya da yana rayawa ko babu shaidanu a wurin ka zai jifa akwai shaidanu a wurin zai jifa ba shaidanu a wurin zai jifa don ya raya sunna me eh, ya sa hajara ta yi kai ga tsakanin safa da marwa neman ruwa to kai yanzu yau in ka je neman ruwan ne kana raya sunna to ai shaidana ba za su taru a ta ma'aikata jifa kawai da duk shaidan a duniya ai yanzu wasu suna son su ba wani haushi sai a yi mutum mutuminsa in suna son sai wa obama abin a trump ya sai a yi kafin na trump sai a yi ta jefa alamar ne an wulaƙanta gaji ai ba shi ba ne mutanen denmark la'anatullah alayhi shekarun ba da suka sosu su wulaƙanta annabi ai kafin suka yi saboda haka shi wani abu ya yi ko da ba kai kai tsaye aka yi ba amma an yi da sunanka ne kaga ya tafe ta sa kaga kafin su ne ba annabi ba amma da suka ci zarafin sa kamar sun ci zarafin annabi ne to ce dan koda baya wurin ya an jifa koda kaddara baya wurin to ya an jifa to ga shi nan aka jefa an kunya da shi wannan ke a sannan kuma wannan hadisi ya ba mu samfur na yadda za a tsaya ka'aba ɗaki ne mai daraja sai sa shi a hagunsa mina a damansa to daga nan sai ya jifa da duwatsu bakwai duwatsu bakwai na kuwa ba watsa su ake lokaci ɗaya ba ɗaya bayan ɗaya ake jefa su kuma ana kabar bari san wani hadisin ya karantar da mu cewa lalle lalle cikin ayyukan hajji akwai jifa kuma kada mai aiki hajji ya yi wasa da wannan jifa to sai kai tsaye mu tafi hadisi na gaba an abdullahi bin umar ko eh, daga abdullahi da umar radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce Allahumma arhamil muhallikina ya Allah kai rahama wa masu aski qalu suka ce wal muqassirina da masu ragewa ya rasulullah qala Allahumma arhamil muhallikina ya Allah kai rahama wa masu aski qalu wal muqassirina suka ce da masu ragewa ya rasulullah qala wal muqassirina a wata ruwa ko ya faɗa sau uku kafin ya sa masu ragewa wani hadisi daga abdullahi dan umar anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi ya faɗi wannan addu'a wannan ya faru ne a yakin hudaybiya kuma ya sake faruwa a hajjatul wada'i ya faru a hajjatul wada'i da annabi ya zo an kammala aikin hajji wasu sun yi alfi kwalkwabo wasu kuma sun yi saisaye sun rage gashin sai annabi ta allahun marhamil muhallikina ya allah ka yi rahama wa yana ce alfi kwalkwabo ba wai ana nufi yanzu kawai ka kira wanda ne maka alfi kwalkwabo ka ji wannan aduwa ba a'a cikin da suka kammala aikin hajji amma yanzu ka yi alfi kwalkwabo ba ka da ladan cewa ka yi kwalkwabo yadda ba ka da zunubi ka yi kwalkwabo eh don akwai yansu da suke ganin aski kwalkwabo bai halatta ba a'a ya halatta ra'ayinka ne in ka so ka bari in dai kai namiji ne mace ce ba a yadda ta aske gashin kanta ba in ka so ka aske in ka so ka bari wannan ganin daman ka domin duk da shan usman dan fodiyo rahimahullah cikin ihya usman ihmadu bid'a yayi maganar askin kwalkwabo makruhi ne ko na makamanta haka wato shi aski kwalkwabo yana da fuskoki akwai lokacin da yana iya zama haramun da mutum yana kallon fim sai ya ga wani bot wani arnin bot yana kwalkwabo ya yi mugunta sai ta to bari kwaikwai ya kai na bugi kamar da ta ba bi kaumin fa huwa minu an gane ku da kawai ya ga wani dan kwallo ne yana aski kwal ko boye masa kyau an gane da wannan shi ma haramun da kawai don an masa mutuwa don fatin rai sai aske kai kwal ko shi ma haramun don manzo ala ta eh, eh, la'ana lawal halika duk da shi ga mata zo har namiji don an mutu maka don bakin cikin mutuwan kai aske kwalkwago ko don bakin cikin mutuwan za na aski sai ka za ka yi wata ko shekara ba ka yi aski ba shi ba dai haramun ne ka jingina shi da wani abu kaga wani haramun a wato in ka yi sa ne don kwaikwayon fitsararru shi ne babu kyau shekarun baya can aro-aro da suka wuce khawarij sun bayyana khawarij da duk zamanin da suka bayyana suna da tsarin da suke bambanta kansu da sauran mutane sai yanzu ne da wuta ya wuta suke shiga irin namu amma ai da suke lafiya ba a taba su kada ganin boko haram kafin shi an gane ko a shi yasa kowane ƙasa kuma da irin nasu sai aka yi shekarun baya sun bayyana su khawarij sai suna barin kan suna alfi kwalkwabo yana duk wanda ya ga mai kwalkwabo ya ga dabban ina fata an gane to shi da ke na a wancan lokacin sai aka ce to dole ne kada ka yi alfi kwalkwabo don ka bambanta da su kun fahimci wannan zancen kamar mu mu sun zo da wani kayan monti jacket a lokacin kuma na ga alhamdulillah har yanzu dai ba a sawa. Eh, wata farmala haka sai da suna sa farmala a kan kaya har za ga farmala za a samu dila musamman a zo a yanka dila duka ba wai wani abu bane suna sawa ne don su gane juna saboda haka idan an ke kwalko din wasu suna yi don su bambanta kansu a matsayinsu na 'yan ta'adda ko 'yan duniya sai a ce kai kai to wannan haramu ne don kana iya shiga matsala amma in ba haka ba kawai ra'ayinka ne kai aski kwalkwabo ba laifi domin da aski kwalkwabo laifi ne Allah zai yarda aikin hajji a ranar da zai waina aika guda hudu har yasa aski a ciki har ma annabi ya addu'a wayna sai aski sai waina suka rage ai da sabon Allah ne ba za a sa sabon Allah cikin ayyukan kammala hajji ba kun fahimci zance na ko saboda haka ah, ga mutu ya aske kwalkwabo wannan ganin damansa ne ya halatta ya aske kwalkwabo ba laifi ra'ayinsa ne ya sai sai masha Allah ra'ayinsa ne tara jaji ya rika tajewa ya halatta inda ya bashi wata mummunan niyya a ciki shi sa wancan magana shi Usman dan Fodio yana nuna in yayi aske ne don kwaikwayon wasu da muke magana to shi yasa da aka kammala aiki aji ka san dama in ka kammala aji ko umara ana aski ko a rage gashin kai haka ya yace la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum sai wa muqaffirina la takafun to da aka zo sai a nushe kalm sai kwalkwabo wasu suka yi kwalkwabo wasu ka rage gashin sama sama kasa laraba sun fi yawan gashi yanzu ko yanzu aka yawanci larabawa in sai a haji ba sa son su aske kan don su ga su yana da yawa eh kaltin nan sai yana gani abu ba da don wani yanzu wani yana sai maka tsiya shi ne kama kai aske kanka zaka za kai a wurin gwanda ya raba ka da miliyan goma har yanzu laraba su yi kalla abu amma ga abubuwan mu damu ba za mu gashi ga yadda yake <laughs> an gane ko da wani ba a haka kawo kowane sati zai aski wani kwana uku wani sati biyu sati uku to shi da sai annabi ya ce Allah ya yi rahama wa wai da suka yi kwalkwabo da suka kammala hajji da wai da suka yi eh, ba su yi kwalkwabo suka yi sai sai su suka ce ya za Allah da wai da suka rarrage annabi ce ya Allah kai rahama wa wai da suka yi kwalkwabo ya rasulullah da wai da suka rarrage ya Allah kai rahama wa wai da suka yi kwalkwabo sai ce ya annabi da wai da suka rage sai annabi ya ce to da wai da suka rage rahama ta annabi kenan wani ra'ayin ne baya son zo kwalkwabo to kar a hana masa addu'ar annabi wancan da an ninka masa ta ugu shi wani ya samu daya kaga wannan fadin musulunci kenan da ba, da wanda ya rage da wanda ya aske duk Allah ya karbi aji sai dai wanda ya aske kwalkwabo ya fi yawan lada shine fadin musulunci kenan shi yasa ga ko in kai rukuni ne za ka yi za zaga abu ya kai kala biyar shida <laughs> duk wanda ka doga ya yi sai ya salati annabi kala kala sai ya kala kala karatun qur'ani ma kala kala akwai haf akwai wara dadi musulunci kenan addini ne mai fadi jama'a addini ne mai fadi sai ka karka komai sai kowa ya irin nawa sai ga annabi ya karanto ya karanta da su daban-daban a wannan kenan to me yasa wanda ya kwalko ba aka yi masa addu'a sai hadisin da yake so ba sai shakka ba dan kuka yi amma kaga wanda ya dan rarrage yana dan son gashin kaɗan kaɗan haka wannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ga wayanda suka aske kai amma don ibadar kammala hajji an gane ko a sannan kuma wannan da suka ce wal muqassirina ba wa suna nufin ya rasulullah kar yi addu'ar wa masu aski ba sai wa masu rage a'a yadda aka yi wa masu aski a yi wa masu ragewa wannan a saboda haka a takaice wanda ya aske kai ya je amsa kira hadisin nan usaimin ya kawo fa'idoji bakwai a ciki fa'idar farko kamalar iya nasihar annabi sallallahu alaihi wasallama da jin ɗansa wa al'ummarsa yayin da annabi yake musu addu'a don ƙarfafa su yana da kyau an yi gayya ne ana aikin masallaci an gane ko ko ana aikin makabarta kai na aka yi wa mutuwar sai ka riga su Allah saka muku da alkhairi kana musu addu'a ina fata an gane kayi aure suna ta ɗawainiya ko mutane zo daga nesa su gaishe ka ka rika musu fatan alkhairi ko kuma mutane su yi aikin lada ko da bai shafe ka ba don yanzu duk wanda yanzu hajji ba ya yi wa kansa ba amma annabi yana cewa Allah ya rahama wa yana suka yi Allah ya rahama kaga dan ya karfafa su akan wannan aiki na ibada wannan ya nuna annabi yana karfafan masu wannan kuma yana musu addu'a to tun da annabi yayi wannan addu'ar sai Allah ya sa ya karba yanzu wanda ya ji aikin hajji sai ya aske addu'ar annabi ya faɗo kan shi na rahama da har duniya ya tashi don ya ce Allah warhanin muhallikin ya Allah kai rahama wa yanda suka yi masu aske bai sai ina ba wayanda suke aske har duniya ya tashi in sun ji aikin hajji hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka rage ma sai annabi ta ai su ba da su kokari tunda har su rage su ma sai je ba su addu'a sai na uku wani hadisi ya nuna mana aski ya fi ragewa din a aiki haji na hudu ya nuna mana shar'antuwar addu'a ga wanda yayi ibada don karfafa shi an gane ko waye duk wanda ya wani abu na ibada kai masa addu'a an gane ko kuna tare da abokinka yayi azumi na nafila kuna tare da iyalinka yi azumi na nafila ko mace mijinta ya azumi na nafila kai Allah ba ka ladan wannan azumi wannan sunna ne mu rika karfafar mu akan abin da ya shafi ibada ko kuma mutum ya yi wani abu na ya taimaka wa addini an gane ko sai a yi masa addu'a duk abu ne mai kyau sai na biyar kwaɗayin sahabbai wajen su ga rahamar ya shafi al'umma gaba ɗaya da annabi ya ce Allah jikan wayanda suka yi aski to fa har wayanda suka yi aski suna cewa ya manzo Allah wal mukaffirina an sa masu ragewa ma kaga wani ya nuna sahabbai suna son kowannen su ya samu lada sannan kuma na shida a halaccin malami ya faɗa ka sake ɗakin tambaya ka sake ɗakin tambaya don a samu wani abin da akwai alkhairi don a dabe sai Allah ya ramawa masu aski ya ce ya rasu da masu ragewa ya a mazala yawa masu aski ya sake dacewa na biyu ya sake dacewa na uku ko ba gaba kamar an zo an yi karatu ɗalibai sun kawo hajja. wani ya kawo hadda shafi wani ya kare rabin shafi sun hada ce kai wanda suka kawo shafi Allah muku albarka to sai ku ce so akrama kallah da masu rabin shafi ya akwai masu aya ɗaya masu a ɗan roƙa mu masu rabin aya ma a roƙa mu sai na bakwai shan halin annabi sallallahu alaihi wa sallama a jama'a wannan yana nuna mana idan an zo aikin hajji an gane ana gabatar da aski a kan rage gashin kai a falala ana fifita aski a kan ragewa amma jama'a me yasa a amma ba a kowane hali ba ku ji ba a kowane hali ba eh, ba a kowane hali ba abin da ake nufi ba a kowane hali ba yanzu in je mace ce ai ta ba mai da sai yi askin ba ko kitsonta na sai ta kama bakin ɗaya kawai sai ta rage yayi a sai aski ya fi din ga maza ne banda wa mata sanin ba abu na biyu wannan maganar yana magana ne da masu hajji banda masu umara a makare masu hajjinta masu yi a makare yanzu misali menene hajji da mace ya makare kai ne ka tafi saudiya aikin hajji za ka yi ta tamattu sai ka fara da umara ka yi umara ranar da kwana uku ko biyar za a yi aikin hajji to yanzu kana kammala umaran sai ka yi aske kwalfabo kwana biyu uku biyar ka yi hajji wani gaji za ka samu kuma ka rage ko ka alfi Ko idan ka zo ajin ta mafi umaran na naka yana kulof sosai da aikin ajin ka. very kulof to me za ka yi sai ka rage yanzu a umaran a wannan halin rage wani ya fi lada tunda ana son ka tara gashi da kana kammala hajji sai ka alfi shi kwalko amma idan umara akwai tazara ka je da wuri ka yi umara na tamattu'i za ka yi ka zauna wata ɗaya kafin hajji kana iya kwalkoma haka min wata da ya tsara shi da abin da ke kai tsaye sai hadisin gaba an aisha ta radiyallahu an haƙalin hajjaj safiya fa da nabiyyi sallallahu alaihi min ha ko فقلت يا رسول الله إنها حائض قال أحادثتنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ حلقا أطاف اليوم النهر قيل نعم قال فامشي عن عائشة رضي الله عنها عائشة الله تعالى متى قالت تشي hajjajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace mun yi hajji tare da annabi hajjajna mun yi hajji ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama tare da annabi wannan hajjin sun zo hajjatul wada'i hajjin bankwana hajjin annabi na ƙarshen rayuwarsa wannan hajjin bankwana da annabi zai fita sai da ya fita da jin matarsa gidan kullewa aka yi duk matan da sun fita hajjin matansa tara ya fita da su hajjatul wada'i duk iyalansa ya tafi da su so a ramadan malaka jibril ya yi masa isharar da yake nuna ba zai zagaye wani shekara ba to shi yasa ya fito hajjin nan da iyalansa gaba daya to da ya zo hajjin kaga an kammala hajjin har yanzu tunda yana can makka yana Eh, yana tare da iyalansa yana biyan bukatarsa da su na tsakanin miji da matarsa ta ce hajjaj na ma annabi mun yi hajji tare da annabi kenan mu matansa gaba daya mun fita hajji tare da muka fita hajji tare da manzon Allah fa aqabna yawman nahri sai muka yi tawaful ifada ranar yanka jama'a na gaya muku fa ranar goma ga watan zulhijja ana jifa. a yi yanka a yi aski a yi tsawafin fada wannan ɗawafin shi ma rukuni ne na hajji dole sai a yi an gane ko sai dai in ka so ka yi rana in ka so ka yi wace gari in ka so ka za amma ba in ba ka yi ba ba za ka warwaru daga hajji gaba ɗaya ba sai ka yi an gane ko sai ka yi to shi ne kenan wani ana kira ɗawafin ifada to aisha ta ce fa afadna yawman nahri mu yi dawafi ranan yanka kuma jama'a an so mutum ya gaggauta da ranan rana ba ma kana iya yi wace gari kana iya jinkiri amma an ji so ka yi rana musamman ma mace don kada ki yi jinkiri haila ya zo miki in haila ya zo ko babu da sai kin jira kuma ke da za ka ci gaba da zama a matsayin mai eh, kira cikin harami har jini ya tsaye in ma kin bi jirgin yawo karshen da kafin jini ya tsaya a ce za ku koma kasar ko ba sai da wafil isafa ba to yayi in mace ta tsinci kanta haka ba sai da wafil isafa ba jini ya zo kuma dole sai an yi in ba yi ba hajji da yi ba ya za ta yi a zamanin yanzu ah, jirgi zai tashi to wannan za mu warware shi an jima kaɗai insha Allah to a nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗoka safiya ɗin ta yi ifaba tana ta yi ifaba dama da zaran ka yi ifaba a ranar goma ɗin ka kammala hajjinka duk da akwai jifa na sauran kwana uku amma ya halatta ka cire kayanka ka sa kayan gida ka cire harami ka sa ka gida ka fesa turare kuma ka ci gaba da kusantar iyalinka gobe ka je ka yi jifa na sha ɗaya sha biyu sha uku to shi ke nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka safiya ta yi jifa ta yi mai ɗawa kulefa ba sai kwahlazon safiya to sai kuma safiya ta yi haila a nijin sun tana haila ba fara da nabi sallallahu alaihi wasallam minha sai annabi ya so daga safiya ma yuridu rajul min ahlihi abinda namiji zai nema daga iyalinsa ma'ana annabi yana so ya kusanci safiya da ya kammala ya yi dawa kulifaba wannan kuma magana da nake gaya muku ranar sha uku ne ga watan zulhijja a yi dawa kulifaba ayin jifa sha ɗaya sha biyu sha uku a ranar sha uku da yamma an kammala annabi zai bar nina sai ne ne kusanci safiya aisha ta ce fa'ultu ya rasulallah sai da ce ya manzo Allah inna ha ha'idun lalle safiya tana da me tana haila ta bi halatta ne me ta قال سيدنا بيت أحابسة ناهية shin za ta tsayar da mu kenan a na nahiya shin za ta tsayar da mu kenan za ta bata mana lokaci ko don annabi ya dauka ba ta yi dawaful mai ba ifaba ba kafin hailar ya zo mata kenan sai annabi ya dauka yanzu gama dawaful ifaba ita ba ta yi ba sai annabi ta za ta tsayar da mu kenan yanzu kenan sai ta saba mun fara tafiya mun zauna sai jirin ya tsaya ta yi mai ta yi dawaful ifaba qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzo Allah inna ha qad afadat ai ita ta yi dawaful ifada yawman ranar yanka ranar goma dan Allah ya taimake ta ta yi dawaful ifada ka shi da amfani da dawaful ifada da wuri ta yi ranar idi to da ta yi delay ka zo mata da suka ci sai haila ya zo mata ya ce a ya rasulullah ai kafin jini ya zo mata ta yi dawaful ifada an gane ko shi da kenan kala sai annabi ta aka ya gaba ko mai ukhruju ku fita mu dabi ya ba matsala akwai wata matsala ko da za a tattauna a nan shi kuwa sai an je gaban shi a ka'ida idan ba a yarda mutum ya bar makka ba in ya kammala hajji ko umara sai ya yi dawakul wada'i kuma dawajin mai ban kwana kuna fahimta kenan shi ɗawatin ban kwana ɗin in tana haila an ne an kurke mata shi amma ɗawaful ifada fa sai ta jira ka yi shi وفي لفظة وتلفظي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن akara halka. Akara halka. kalmar akara da halka in za ka masa indirect translation mummunar abu an gane ko kamar ka ce kai wa da shege ne kana nufin ma'aye wararre ne to ba za ka kayi asar ba <laughs> inna mal a'malu bin niyyat ina ba ta an gane don kar ka dau kar dau gudu eh a ah, domin kalmar akra halka aduwar halaka ne akra halka mugun addu'a ce zaka ga indirect ma'ana akara ta halaka halka a aske mata kai ta halaka a aske mata kai wannan laraba suna faɗa ne kamar idan mutum an gaya masa abin da bai masa daɗi ba an gane ko zai nuna takaici sai faɗi haka kamar yadda adalin ke cewa ga umuka ai sakirar da umuka yana nuna wa mai shi ina ma da mahaifiyarsa ta yi rashinsa to shi ana faɗansa ne kawai amma ba wai ana nufin zahirinsa ba saboda haka annabi ya ce akara halka in direct translation nashi shi da kenan mutuwa aski amma abu da annabi ke nufi kai Allah waje amma abu ne ana faɗa don takai shi ne ba wai mugu addu'a mai shi ba yanzu za za ta ɓata mana lokaci kenan ba za mu koma gida ba lokacin da aka kana haila sai da ta da yawan nahar sai da yi dawafi ranan layya ranan goma kila nan sai aka ce eh ƙara sai da fanjiri ki fice mu tafi usaimin ya ka darussa sha biyu karkashin wannan hadisin da da bi fitina akwai shar'antuwar dawaful ifada lalle lalle mai aika ya tabbatar ya dawaful ifada ko an kawai ranan layya sanin wani biyu tawaful ifada fa haila baya soke wa mashi in ba ka yi tawaful ifada ba sai ta ci gaba da zama a haraminta har sai ta yi tawaful ifada kafin ta wurin sai sa ga hikimar da ake yi idan an kammala hajji za ga wasu sai sun ƙara sati ɗaya sati biyu sati uku kafin a fara jigila don dai hikimomin da aka yi tactic ne don wayannan abubuwa da wata ba mamaki ranar sai jinin ta ya zo mata ko in jinin ta yanzu yana mata kwana goma sai shi yasa ake sa wannan tazara kuma kaga irin wannan ba don ana ba da irin wannan tazaran ba yanzu wata ba aka kawai za ta dawo ba ta yi ba kawai ana ajiye tana yage haƙorin maka sannan kuma na uku dawacin mai haila bai inganta ba sai ta ba a yin haila ba a yin dawafi da haila yadda ba a da haila ba a azumi da haila ba a dawafi da haila sannan kuma ya nuna idan mutum ya dawafi ifaba ya warware ajinsa warwarewa na farko an halatta masa har kusantar iyalinsa ko da zai ci gaba da jifa daga baya tawaful wada'i an sauke wa mace da take haila na ban kwana sai an dauke mata tana iya tafiya ba ta yi ba an gane ko amma eh, za mu zo mu yi bayanin tawafin ban kwana a gaba sannan kuma haramcin kusantar mace mai haila sannan kuma eh, ya nuna eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya jagoranci don yanzu da wannan ba sai tawaful ifada ba da sai ya dakatar da tafiya sai an jira ta kammala ne a tawaful ifama wannan yana nuna haka ake so amirul hajji ya bincika ya bincika kowace ce ta samu kammala hajjinta ba wai kawai ka riga ku dawowa ba an gane ko ka tabbatar kowace ce ta kammala hajjinta eh wannan lalle haƙƙi ne ta amirul hajji ya ka kuma ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da duba damuwar iyalansa domin da aka kai tara ila sai yanzu tsayar da mu za ta yi kenan ba tafiya sai da kuma wanda ya nuna mace ba za ta yi bulaguro ba sai da muharram abin da ya rage mana a nan jama'a akwai matsalar da na buɗo ɗazu cewa idan mace ta zo aikin hajji kafin ta yi tsawaful ifaba jinin haila ya zo mata an gane ko ko dab za ta yi tsawaful ifaba dama ta zo da ciki sai ta aiki to kaga yanzu jiran jinin bikin nan in za ta yi wata ɗaya <laughs> ko kwanar arba'in kaga aiki to a irin yanzu me ya dace ta yi akwai mata wannan a cikin littafin mawsu'atul akam wal fatawa shar'iyya li ashabil fadila akwai fatawar da aka tambaye su akan haka a shafi na 660 idza hadat mar'a qabla awat al ifada wala tastati al baqa hatta tadhura mace ce haila ya zo mata kafin ta yi dawaful ifada kuma ba za ta iya ta yi zaman jira har jinin ya tsaya ba za su koma Kowa ba ta yi dawaful ifada ba ba hajji jama'a to ya za ta yi to amma yadda tambayar ya zo imra'atun hadir wa lam tadum dawaful ifada wa taskunu kharij al makka wa hana waqtu mughadaratu ha al mamlaka wa la tastati al ta'akhur wa yasahil awdatu al mamlaka maratan ukhra fama al hukm mace tana zaune a wajen makka inda ba cikin makka ba kayan tana cikin makka ba ta da matsala tana cikin eh, ta yi jifa ta yi kaza jini ya zo kamin da waful faba sai ta je ta yi jifanta na kwana uku ita jifanta na kwana uku da tana maka sai ta hauta jita ta biyu <laughs> amma ne ba za ta fita daga karanta na hajji ba mijinta ba zai kusance ta ba ba za ta fesa turare ba ba za ta yi kwalliya a gida ba sai ran da jinin ta ya tsaya sai ta hauta zai sai ta zo ta yi dawa da ba ne ba shi kenan sai ta tafi shi kenan ta kammala kun fahimci wannan amma kaga ba a makka take tana najeriya tana nijar tana chadi tana kemaru tana kaina kaga ko irin wannan tafiyar ba kai kake tsara kanka ba tikitin ka akwai ranar tafiyar ka akwai lambar jirgin ka akwai lambar kujerar ka sai jini ya zo mata ba ta yi dawa kuma gashi na lokacin tafiya yayi aljawab ga amsar da lujina suka bayar sun ba ta biyu suka ce abinda za ta yi fafi haɗe hala ya juzu laha an ta samila wahidan min amrain malaman lujinatu da'ima wani fatawar samahatun shek salih al-usaimin ka duba ah, littafi fatawa islamiyya juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai usaimin ya ce a cikin biyu ta yi ɗaya to za mu abu na farko fa imma an tastamila ibran liwaqfi hada dam wa tadu alhamdulillah yanzu mun samu ci gaba akwai jinin da ake yana tsayar da hailar mata sai usaimin ya ce ka je suna suna da asibitocin tafi da gidanka kawai ta je za a mata allura injection take jinin zai tsaya akwai mata da aka ware suna haka jini yana tsayawa sai ta yi dawafinta na dawafin ifada kaga an wuce nan ina fata an gane ko da jirgin su ba zai tafi ba tafi ba tana son ta kammala ta bar mina din kike sai ta je ta karbi allura sai ya halatta mace ta karbi allura tsayar da jini sai dai kawai in tana da aure to sharaɗi biyu ne alura ya zanto ba mai cuta ba kuma da izinin mijinta in ba ta da aure sharaɗi ɗaya ne alura ba mai cuta ba to su saudiya kuwa sun tanadar da alurai masu kyau na wannan kawai sai a mata alura sai jini ya tsaya sai ta je ta yi dawa kulifa ba kaga an wuce na <laughs> wannan kenan abu na biyu in ba za ta ɗauki wannan ba wa in ba an talta jima bilijanin yamna umin sailani jami ilal masjidi wa ta ɗaufa lil zarura usaimin ya ce yanzu ya zama dole za su tafi in ba ta yaka ba in ta tafi yakin da zai samu matsala in goma ta yaka ba jirgi zai tafi to dama an hana mai haila tsawafi to yanzu ya zama mata lalura ka nemi kunzuku ko auduga na zamani na mata ta sa shi sawa ya zanto mai kyau wanda jini ba zai fita tsakanin ta ba ko jini ya daga tara dawafi ba sai ta yi dawafi ya zama lalura sai ta mini ya ce ka kaɗauki ɗaya biyu shida fata wanda ya fi mata kuma babu wanda ya fi ɗin kamar na farko sai ya an rasa allurar da ta ɗau wannan da ya zama lalura ai bai halatta ka yi sallah ba alwala ko ba ta mawa ba amma in ka rasa su duka ba sai ka yi sallah haka kun fahimci wannan a usaimin bayan ya faɗi wani abubuwa guda biyu sai ta wallabi tsara ko shekul islam ibn taymiya ko shi ne zaɓin shekul islam ibn taymiya sai dai yace zuwa su a ƙanin haka zai jefa ta matsala biyu in ba za ta yi wannan ba to za a ba ta wani aiki amma sun ji wani wuya an gane ko in jinna a tsaroki ɗaya cikin jinnan ko lura tsaye da jini ko kun zugo in bai mata ba to ga biyu tsaroki ɗaya ɗaya to su ba za su yi mata wuya na farko shine in ma an tabbuka alama baƙi min ihrami bi ayyatu la ta'in da zauja wala an ya aquda alaiha in kana ghayra zauja. to abinda za ta yi an gane sai ta zauna a har jinin ta ya tsaya ko in a yarin da za su tafi sai ta hau jirgi ta tafi amma ita ajinta bai kare ba in ta zo a najeriya ta a ina take sai ta zauna a haraminta ba fesa turare ba kwalliya mijinta ba zai kusance ta ba in kuwa ba ta da miji ba za a daura mata aure ba <laughs> don mace ai ba za ta kulla aure ba in tana aiki haji ko ba ga har sai in ta zo ta samu tsarki ta tara kuɗi sai ta koma da zai ta yi dawa kuɗi fara kuma gwani ta ɗauki ɗaya yin sama da rigin nista ko kuma na biyu shi ne abinda za ta yi sai ta dawo gida kawai sai ta yi yanka ta yanka don watin mulhajja wal umrata lillah fa in uhsirtum in an kanje mutum ya fito hajji sai aka kanje shi bai yi ba fa masai sallam min alhadi ya yanka dabba da Allah ya hore masa hadaya amma ba a rayuwarsa sai ya tara kudi ya zo ya biya hajji <laughs> ya sa yake so wani ta dawo ta ɗauki maganar nan da muka faɗa na shekul islam ibn taymiya ko allura a tsaye da jinin ko ta yi kun zuku mai kyau ta yi dawafi don allah ce wani ta bako ma da ala alaikum fi dini min haram domin dama al'amari in ya matse zai buɗu an kai bango babu mafita kuma za a tafi sai ta yi dawafi ta yi kun zuku mai kyau ko ta yi allura na tsayar da jini Usaimi ya hada da fada Allah yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra an gane ko amma in ita mai wadata ce ko ba haka ba mai kudi ce cikin in tana kwallo ne ta da nigerian ta ita da nigerian ta cikin ta ko wata daya a sati biyu sai ta koma sai ta yi dawafinta ta kammala ne zo ta wuce da ta sari kaya sun yi ta yar kasuwa ce wadan فتوسط بعض الشيخ قال على سبيل جزء فتاوى إسلامية جزء إلى جو شاف إلى أريجو دا ثلاثين دا بقي فكاجا وانا مسألة دا يتي علاقة دا تواف الإصابة لما تدكا تنتهي في جنية ومدى سنقوم آه، أبندا يرجي كرقشن ونم حديث شير مغانا شخص sali ali bassam a kokaci da ya kara a wannan matsala ɗin ya ce wani adinsu ya nuna mana ɗawaful ba rukuni na cikin rukunin hajji ya faduwa kowace hali sai an sannan kuma wajibi ne akan amirul hajji da jagoran tawaga a saurarawa mace da take haila ko da ma yanzu mace ta samu irin wani matsala in ma ba ta yi ɗayan jin ba hukumar alhazai in akwai hikimar da za a yi in tana cikin jirgi na biyu a canza ta da wata an gane ko zuwa jirgi na uku ana iya wannan tsarin sannan kuma tawakul wada'i shi ba wajibi ba ne ga mai haila domin kaga in za a tafi tawakul wada'i ake tafi A nan, annabi ya ce wa safiya da ki wancan tawaful ifada kafin hailar ya zo mu tafi kawai ba ta yi ɗawafin wada'i ba su suka yi sai suka tafi na kaga ɗawafin wada'i an sauke wa mace da take da haila insha Allah ta'ala sai mu tsaya anan karatu mu na gaba za mu tashi ba hadisi na tara a wannan babin hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu abinda muka faɗa na daidai Allah sa mu tarayya alada kuskure ko ko tuntuna shi Allah ya kai mana subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين